من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة sha biyu ga watan ramadan hijira rana da shekara dubu da dari hudu da talatin da uku daidai da talatin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha za mu fassara aya ta ishirin da kuma aya ta ishirin da ɗaya na suratul nisa'i a yau insha Allah ba'a وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج idan kun yi nufin canza wata mace a gurbin wata mace ji Allah idan kun yi nufin canza wata mace a gurbin wata wa taikun ihdahunna na kuma kun ba mu ɗayan su dukiya mai yawa a tafsirin aya ta saba'in da biyar na suratu ali imran mun yi magana akan abin da ake ce ma alƙintar da larabci alƙintar dukiya ce mai yawa wasu suna kimanta ta da dirhami dubu biyu eh, ana cewa zai kai kamar darajar miliyan biyu da da hudu naira miliyan biyu da 'yan kai wato abin da Allah ke cewa idan kana da mata a lokacin aurenta ka ba ta sadaki dukiyar mai dimbin yau to sai kuma gashi kuna nufin za ku canza wata mata Allah maɗaukaki ya ce za ta aku domin ku shay'an ku karɓi komi daga wannan dukiya da kuka ba su idan aka ce komi abin da ya shafi sadaki ya shafi kyauta da kai mata duk wata kyauta da kai wa matarka a lokacin rabuwa kar ka yadda ka kwaci shi yasa Allah madaukaki ya ce shay'an domin da yana nufin sadaki ne kadai da yayi magana a kan shi wa in aratu istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna bai ce matsayin sadaki wa ataytum ihdahunna kun ba wa matarku dukiya mai yawa fala ta'khudhu minhu shay'an karku karku komi daga wannan dukiya a ta ta'khuduna buhtanan shin za ku karbi wannan a matsayin wato bafilan hanyar cin dukiya ta ƙarya wa isma mubina kuma laifi mabayyani don laifi ne a bayyane ka zauna da wannan mata tsawon lokaci yanzu da kuka rabu sai ka ce ta dawo ma da duk kyautar da kai mata kaga wannan ya gwada cewa mai wannan hali ba mutumin kwarai ba shi yasa Allah madaukake ya ce buhtanan wa isman mubin laifin a bayyane yake wa kaifa ta'khudunahu wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha wa kaifa ta'khudunahu ta yaya ma za ku karbi wannan dukiya in ji Allah madaukaki ta yaya za ku kwaci kyautar da kuka yi wa matanku saboda aure ya mutu wa qad asba ba'dukum ila ba'd da sashin ku ya mori zama da sashi in ka duba tafsirin ibnu kathir yace wa kaifa ta'khuduna sadaqa min al-mar'a wa qad afdalta ilayha wa afdat ilayka ta yaya za ka kwace sadaki ko kyautan da kai wa matarka saboda aure ya mutu abdullahi bin abbas ya ce da al'imam mujahid al'imam suddi wa gairu Abin abinda allah ke nufi da abba ba'dukum ila ba'din ya'ani bi al-jima ka tara da wannan mata bayan auren sannan da auren ya mutu kuma ka ce za ka kwace sadakin da ka ba ta ko kyautan da kai ba. bayan an mori zama wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma sun karfi alkawari mai kauri a wurinku wato baya ga cewa kayi jima'i da wannan mata kafin auren ya mutu sannan kuma akwai alkawari da kuka rike ma juna alkawarin nan mai kauri wani alkawari ne lokacin da aka zo daura aure aure ana daura shi ne akan abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani إمساك بمعروف أو تصريح tasrihun ذا za a rike أولي الخير igiyar aure tare da تكيوى ma juna za a zauna zamantakewa na kwarai aw tasrihun a mata ya zamanto tare da kyautatawa ba tare da ɓace rai ba to idan kuwa za a sallami mace lokacin da aure ya mutu sai aka kwace wani abu daga hannunta kaga ba a yi abin da Allah ya ce tasrihun bi ihsanin ba ba a sallami matan tare da kyautatawa ba an sallami matan tare da ɓata mata rai da kuma musguna mata kaga ya saba ma ainihin alkawarin da aka yi lokacin aure shi yasa Allah ya ce mai saƙan galiba alkawari ne mai kauri domin duk lokacin da ka zo ɗaura aure ka tabbata ah, kun ƙulla auren nan ne akan abu biyu za ku zauna zamantakewa na alkhairi au ko kuma za ku rabu rabuwar ya to bi tare da kyautatawa wannan shine alkawari wanda ke tsakanin miji da mata in ka duba littafin al'ummu na al-Imam Shafi'i abwabun mutafarrika fil nikahi wa talaqi wa ghairihi mujallad na biyar shafi na al-Imam Shafi'i yana sha'awar ma idan aka zo ɗaura aure a tuna wa mutane wannan alkawarin da za a ɗaura aure a kai shi ne a faɗa musu wannan kalma guda biyu shi fa auren nan da za a ɗaura kar ku manta alkawari ne wanda Allah ya ce misakan galiba alkawari ne mai kauri babu wani alkawari da ya kai shi karfi a cikin alkur'ani yarjejeniya tsakanin mace da namiji akan ɗaura aure Abdullah bin Umar in ji al-Imam Shafi'i kana idza ankaha idan zai aurar wa mutum mace to yakan ce masa na baka auren kuma zai masa ƙari da cewa an kaftuka alama amara Allah ta'ala ala insakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan ina baka aure a bisa abin da Allah ya umarni a cikin alqur'ani za ku rike igiyar auren nan tare da kyautatawa tare da azama na alkhairi aw tasrihun bi ihsan ku za ku sake wannan igiya na aure tare da kyautata ma juna babu cuta babu cutarwa abdullahi bin umar yakan faɗi haka a lokacin ɗaura aure shi ne al'imamu shafi yake cewa yana sha'awar ma in aka zo ɗaura aure a tunatar da mutane wannan alkawarin da suka ɗauka ma juna wato shi miji da mata alkawari ne wanda allah maɗaukaki da kansa ya tsara a cikin alkur'ani imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan waɗannan ayoyin guda biyu da muka karanta aya ta 20 da kuma aya ta 21 suna karantar da mu hukunci guda uku hukunci na farko shine hukuncin aure saki Allah madaukaki ya ce wa in aratu mustibdala zawjin makana zawji idan kun yi nufin za ku canza wata mace a gurbin wata me ake nufi da wannan za ku sake wata mata ku auro wata ku dora a wannan gurbi wanda shi ne bahaushe yake cewa aure sake an aura sannan kuma daga baya aka sake ta in ma da dalili ko ma ba dalili da yawan aure shi ake cewa mai aure sake ko Ba wannan wannan aya da muka karanta ta 20 الحكم العام فيها للطلاق ayan tana bamu hukunci gaba ɗaya akan aure bi ma'ana al'aslu fihi ittifaqul a'imma ala mashru'iyyatihi baki ɗaya malamai sun ce saboda wannan aya aure saki ba laifi bane a shari'ar musulunci abinda ake nufi da cewa aure saki shine ka auri mace ba ma dalili ko rabo. me yasa saboda Allah ne da kansa yake wa in aratu mustibdala zawjin makana zawjin idan kun yi nufin za ku canza wata mata a gurbin wata mata kaga Allah madaukaki bai hana abin ba cewa yayi in kun yi nufin hakan to ga doka dokar ita ce kada ku kwace sadaki da kuka ba mu wancan kaga ba wai Allah ya hana ku canza wata mata a gurbin watan bane abinda Allah ya hana shi shine lokacin da ka canza wata matan ka kwato sadaki ko kyautan da kai ma wancan na fari wanda ne abin da ayat ta nuna da dai a ce canza mata a kawo wata laifi ne babu shakka Allah da ya faɗa ana sai dai kawai abin da ya faɗa shi ne. idan hakan ya faru wa in aratu mustibdala zawjin makana zawjin in kuka yi nufin za ku canza wata mace a gurbin wata mace wa ataitum ihdahunna qintaran kun ba mu ɗaya daga cikin irin waɗannan mata dukiya mai yawa fala ta'khudhu minhu shay'a kar ku kwace komai ku kyale ta ta tafi kaga abin da Allah ya faɗa shine kar a kwace kyautan da aka yi wa mace ba wai hana wannan abin yayi ba saboda haka duk malaman sunna sun ce saki asalin sa halal ne karantar wanda ya zo cikin alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka duba littafin al-imam an-nawawi sharhu صحيح مسلم الديباج مجلد نبيار شافي نسري أكل إنشيرين لهدو da bayanin حجر hajar al-asqalani da ya a cikin البخاري bari da الأفقلاني من bukhari ibn hajar al-asqalani mai sharhin sahih bukhari a mujallar tara shafi na shi ma ya magana kan haka ya kawo bayani cewa akwai ittifaki na malamai akwai hashiyatu ibn abidin akwai durrul muhtar eh, wato da ake ce ma durrul muhtar mujalladi na shafin hamsin haka littafin al eh, kitabun nika mujallar na goma shafin 83 da uku da bayanin shekul islam ibn taymiya cikin majmu'u fatawa a mujallar na uku shafi na goma sha biyar da a afar na imamu shaukani mujallar na shida shafin ɗari biyu da da ishirin 221 hatta subulus salar sharhin bulugul mara littafin al-imamu sana'ani a mujallar na uku shafin ɗari biyu da arba'in da bakwai in ka duba za ka gani wato asalin hukuncin saki a musulunci halal ne a addinin musulunci ya bambanta da sauran addinai akwai addinan da suka haramta saki in ka aura shi kenan mutu ka raba babu halin saki to amma banda musulunci a musulunci saki halal ne illa kawai dokoki da aka yi mashi kansa saki din waɗannan littafai da muka kirga idan ka duba za ka ga haka kuma zahiri abinda Allah yake nufi kenan wa in aratu istibdala zawjin makana zawjin idan kun yi za ku canza wata mace a gurbin wata mace wa ataitum min qintaran kun ba ma ɗaya daga cikin su dukiya mai yawa wala ta'khudhu minhu shay'an karku kwace komi daga ciki kaga ba wai Allah ya hana ku canza matan bane abinda Allah ya hana ku in kun canza ku kwace kyauta yana da kyau mu lura saboda haka duk malaman da muka kirga sun yi magana akan cewa aslu talaqi asali game da saki ma'ana al-hukm al-amu fihi innahu mashru babu shakka Allah madaukaki ya shar'anta shi illa inda aka samu sabani tsakanin malamai shi ne haulal asli fi tunda an ji asalinsa halal ne a huwal habaru amin ibaha shin me aka fi so kar a yi koko mutum yana da damar yayi kawai babu doka a kansa wato sai yadda ka dama ne in ka ga dama ka ta auri saki din ko kuwa asali abinda Allah ya fi so shine kar a yi sakin wanne ne wanne ne wato ya fi dacewa wannan ne malamai suka samu sabani a kai ah, wasu malamai suna cewa asalin saki al'ibaha halal ne idan aka ce ma abu al'ibaha ana nufin kana da damar kai kuma ba mai cewa kayan ne kana da damar kai ana zaune lafiya kawai ka cewa mata ka ita ah, malaman sunna akwai waɗanda ke da fahimtar babu laifi a kai domin da a ce akwai laifi da Allah madaukaki ya faɗa cikin wannan aya shi dai abin da Allah ya faɗa ya hana shine idan an yi saki a kwace kyauta wal akhar al amali li hadha al khilaf annahu ala i'tibar al khabar wal asl fa inna salaka la yubahu illa li idan aka ce asalin saki ba a son shi to ko da ba a ce haram bane kaga kenan bai kamata ka yi shi ba shine ake ce ma al idan ko aka ce mubahu ana nufin asalin saki babu laifi a kansa don haka abu ne wanda in ka ga dama ka yi in ka ga dama kar ka wato sai ka ga dama ka zauna da mace kenan kama ya sifu taqiduhu bi kulli ma yatanasab ma al fi don haka waɗanda ke da fahimtar kashi na farko cewa saki asalin sa halal ne eh, ka duba al-jami'u li ahkam al akwai al-imam al-qurtubi malamin tafsir yana da wannan fahimta yana fassara suratul baqara قوله تعالى الطلاق مرتان فإنصاف بالمعروف الطلاق مرتان فإنصاف بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناها عليكما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها فمن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الإمام القرطبي الكتاب تفسير الجامع لأحكام القرآن مجلد نوب شافي قليل ثلاثين ينا فسر ون الآية ون آية كانت في سورة البقرة آية 229 fassaran wannan ayar da al-Imam Qurtubi yayi a ƙarƙashinsa sa yace fadalla al wa sunna wa ijma'ul umma ala anna salata mubahun ghayru Ya yace hujja ta Alƙur'ani, da hujja ta sunnar Annabi Muhammad da hujja ta ittifaqin malaman sunna ta nuna cewa shi saki asalinsa mubahun ne gairu محظور babu wani abin da aka hana game da shi ibn munzir yana cewa wa laysa fil minhu khabarun duk inda kaga wani hadisi yana hana saki la'ana Allahu na wa zawwaqati da sauransu a ibn munzir yake duk inda ka ga wannan hadisi wanda yake nuna maka cewa saki ba shi da kyau to wannan hadisin kan ma kai bincike bai tabbata daga manzon Allah abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani wannan in ka duba al-mubni haka zaka gani a mujallar na goma sha yake faɗa kenan a wato asalin saki mubahu wannan ita ce fahimta na farko kamar yadda al'imamu kurkubi yake faɗa da ibn al-munzir imamu shankari ibn kudama ayoyi na alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun nuna mana cewa shi asalin saki ba abu ne mai laifi ba bare ma akwai wata ayar kuma ta suratul bakara aya ta 236 wanda Allah ke faɗa da kansa la junaha alaikum in nisa alaikum in tallaqtum النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين Allah kamar wannan aya ta 236 na suratul baqara a fili Allah madaukaki ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisa babu laifi a kanku in kun sake mata da Allah ya faɗa da kansa la junaha alaikum in tallaqtumun nisa babu laifi a kanku in kun sake mata ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariba sai abin da ya biyo baya shine hukuncin da ake so da kai bayan an yi saki din masji'u alul alal musi'i ku kafin rabu kai in eh, mijin kai mata kyauta a rabu lafiya ka mata kyauta kyautan da aka ce kai ba ba a ɗiba maka adadin sa ba Allah madaukaki ya ce alal musi'i ku, mawadaci ya ba da daidai kimar wadata wa alal muqtiri qadaru mai talauci ya ba da kyautan gwargwadon talaucinsa mata'al bil ma'ruf haqqan 'alal muslimin wannan kyauta hakki ne ga masu kyautatawa wato muhimmin abu shine yanda aka rabu ba rabuwan ba shi rabuwan kansa Allah madaukaki bai haramta shi ba a cikin littafinsa don haka tsarin musulunci ya bambanta da sauran addinai فكلف الله haraja والحرج haraja an ka ce la جناح alaykum kaga an kawar da samuwar wani laifi don mutum yi saki wannan fal haraja wa har haraj yufidu ibaha wa yunafi al malamai suna cewa idan ku Allah zai ce la junaha alaikum babu laifi a ku to magana ta kare ya nuna cewa halal ne ka duba hashiyatu ibnu al-abidin mujallad nabi shafi 415 da al-bahr wa ra'id ibn najib mujalladi na uku shafin ɗari biyu da hamsin da uku يقيد anna بسبب lam yuqayyid duk inda Allah madaukake magana akan sakki a cikin alqur'ani bai taba ta'allaka sakin nan da sababi ba bai taba allaka saki da sababi ba aw hajatu fa kana mubahan don haka ya zamanto halal ka duba littafin al-mabsut littafin muhammad bin abi eh, bin ahmad bin abi sahlin as-sarqafi eh, mujalladi na shida farkon littafin yana cewa wa zalika kulluhu yaktabi eh, ibahatal iqa waɗannan dalilai suna nuna cewa halal ne don mutum ya rabu da matansa ba a cewa ya laifi ko da babu laifi tsakaninsu sai ya ba da misali Yace ce tsallaka rasulullahi hafsa babu shakka an samu labari manzon Allah ya sake matarsa hafsa radiyallahu anha hatta nazzala alaiha alaihi alwahyu ya'muruhu an yuraji'aha annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki hafsa yar sayyiduna umar Allah ya kara masa yarda sai ga wahayi ya sauko masa daga wajen Allah Allah ya turo masa mala'ika ya mayar da aurenta ya mayar da aurenta me dalilin da yasa aka ce mayar da aurenta saboda na ɗaya tana cikin matansa a gidan aljanna na biyu fa inna ha qawwamatun mace ce mai yawan azumi kuma tana yawan qiyamul layl tana yawan azumin nafila sannan tana yawan tashi cikin dare ta yi nafil a wannan dalili yasa Allah madaukaki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da hafsa yar sayyidina umar Allah ya kara musu yarda malamin nan yake ولم يكن هناك kabiru sinnin ولا babu wani malami a tarihin musulunci wanda zai ce maka ga laifin da hafsa ta yi wa annabi muhammad babu wani laifi da hafsa ta yi wa manzon allah kuma ba yawan shekaru ba ne tunda idan aka ce shekaru mace ta yawa mutum yana bai samun sha'awanta ba yawan shekarunta ba ne wala ribatin kuma ba wai wato kofantan wani abu game da halayyarta ba ne waka zalika sahaba baya ga shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sahabbai ridwanullahi alaihim haka na an samu labari sun sake matarsa kuma babu wani sababi kamar misali sayyidina umar umar bin al-khattab tallaka umma radiyallahu anha yana da mata da ake kiranta ummu asim ya saki wannan matar ba tare da kuma wani dalili ba akwai abdurrahman bin aw fallaka tubamira radiyallahu anha abdurrahman bin aw shi ma ya saki matarsa da ake kira tubamir sannan akwai almugira bin shuba wanda nashi ma ya fi fitowa a fili yana da mata hudu lahu arba'u niswa yana da mata hudu fa aqama hunna bayna yadayhi saffan ya kira ce ku zo ku zauna suka yi layi guda suka zauna a gaban shi wa kala sai ce musu an tunna hisanul akhlaqi wallahi dukkan ku kuna da kyawun kai na'imatul ardad tawilatul a'anaki ta wajen kyau ba a cewa akwai mummuna ta wajen laushin fata babu wacce a cikin ku wacce za a ce ba ta da wannan ya dinga yaba musu can a ƙarshe sai ya ce izhabna fa antunna tulaqu ku tashi ku tafi dukkan ku na na sake auren ku. kaga sai da ya yaba muku kafin ma ya da su gaba ɗaya mata hudu kuma sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne shine al-Mughira bin Shu'ba sannan baya ga haka malamin yace wa annal Hasan bin Ali al-Hasan dan Ali jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istaksara min al-nikah ya yawaita aure wa talaqi da kuma saki bin kufa lokacin sayyidina ali yana kufa AlHassan, bilo bin ali kika annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yawaita aure da kuma saki ya aura ya saki hatta قال علي رضي الله عنه على المنبر سيدنا علي يحو كم منبري أنا كوفة وترانا إشي وجماعة إن ابني هذا مثلاكم كن يارو ناتنا الحسن yana yawan sakin mata fa za ta zo wuji kar wani a garin nan ya sake bashi mata sai duna ali ya faɗi haka a kan mimbari saboda yawan aure da saki da alhassan bin ali yayi fa ta zo kar ku sake bashi aure fa qalu duk jama'a da suke masallacin suka ce inna nuzawwijuhu ai sai dai in ba bai bukata ba amma matukar yana da bukata kuma akwai kafa yace yana bukata to zamu bashi aure jika manzon Allah zamu bashi aure in ya saka summa nuzawwijuhu mu sake ba bashi wani aure wali anna hadha izalatu milki bi tariq al me littafin al mabsut a mujallaji na shida farkon littafi shine Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahlin a farkasi yana cewa asali al'amari na saki wato izalatul milki bi tariqil iska kamar ka yafe hakkin ka ne wa ya isa ya ce laifi ne don ka yafe hakkin ka wato kai ne aka baka abu mallakan ka ne sai ka dauka ta ce ka ba mu wani ka yafe baka su sai a ce dole sai ka rike in ji wannan malami yace fa yakunu mubahan fil asli don haka asali duk abin da aka ce mallakan ka ne kana da damar rabuwa da shi lokacin da ka so ko ba wanda ya isa ya tilasta maka sai ka rike wannan abin to haka aure yake haka in ka duba al-bahrur ra'id sharh kanz ad-daqa'iq kitab at-talaq ah, mujallad na shafin hudu, ko babu shakka labari ya yawaita game da Alhassan hasan bin ali jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba littafin imam zahabi siyaru a'lamin nubala yana bayani akan sigaru sahaba yaran sahabbai don a daga cikin yara sahabbai akwai alhassan bin ali jikan annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba siyaru a'lan nubala mujalla na uku shafi ɗari biyu da hamsin da uku yana cewa wa kad kana hadha lallai alhassan bin ali ya kasance shugaba ne sayyidan kamar yadda manzon Allah ya faɗa inna ibni hadha sayyid lallai wannan yaro na shugaba ne haka nan imamu zahabi ya faɗa yace a rayuwarsa rayuwarsa sai sai daidai da abinda manzon Allah ya faɗa wasiman jamilan mutum ne kyakkyawa mai kyawun kira aqilan mai hankali razilan jawadan ga yawan kyauta mutum ne mai yawan kyauta mumaddahan khayran dayyana yana ta yaba masa mai addini mai kyan hali jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari'an muhtashiman kadira sha'ani sai can gaba sai ce wa kana mai kahan yana da yawan aure mai sulakan kuma yana yawan rabuwa da mata idan ya aure su sai ya ce na nahwan min na imra an samu labari alhassan bin ali ya auri mata sun kai saba'in wato idan ya aura ya saka ya auri wata ya saka wa kalla ma kana wa arba'u bara'in kuma kar ka ɗauka wai lokaci guda ne la bai rabuwa da mata hudu a lokaci guda suna nan daidai iyakan adadin da ake so a yi hudun nan to sai dai kuma caccanzawa da ake akan wannan adadi akwai ja'far sadiq cikin jikoki eh, yana cewa inna aliyan da wata rana sayyidina ali a kufa yace ya ahla kufa ya ku mutanen kufa la zawujul hasan kar ku ba ma al hasan bin ali aure fa innahu mislatu saboda mai yawan saki fa qala rajulun sai wani mutum yace masa inna ali wallahi lanuzawwijannahu wallahi za mu bashi aure fa ma rabiya amsaka wa ma kariha sallata wanda ta kwanta mar ya rike ta wanda ba samar ba ya saka mu je bukatan mu mu hada jini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala al-madaini a tarihi akwai wani malami da ake cewa al-madaini yana cewa ahsana al-hasan 90 imra'a a labarinsa alhassan bin ali ya auri mata sun kai kitin ba wancan labari da aka bayar na farko saba'in ba intaha haka na ibnu kasir a littafin tarihinsa da ake ce ma albidayat wan nihaya mujallal na takwas shafi na hamsin da na arba'in da biyu yana cewa shi ibnu kasir ya kawo labarin ne amma da ya kawo labarin shi da kansa ya nuna raunin labarin domin ya ce ƙalu wa kana kasira ta zauruci kalu wato malaman tarihi sun faɗa kamar banda shi ke sai ya kawo labarin A in ka lura da wannan ayan da muka karanta ko da labarin nan ya tabbata al-hasan bin ali bai saba manassin alkur'ani qurani wa in aratu mustibdal zawjin makana zawji in ji Allah in kun yi nufin canza wata mace a gurbin wata mace me ake nufi da al-istibdal fil aya me ake nufi da canza mace a gurbin wata mace a wannan aya ka zuba shafan tafsiri gaba ɗai kamar misali al’imamul baibawi a tafsirinsa ya ce wa in a tafsirinsa yace wa in na zaujin wato makana zawjin wato tatliqa imra'atin wa tazwija ukhra ku sake wannan mata ku auro wata haka Allah yake nufi in kun yi nijin za ku sake matar ku ta gida ku auro wata in ka duba tahrir wa tanwir littafin ibn ashur shi ma haka ya ayat al wal muradu bil istibdal abinda Allah yake nufi da in kun yi nufin canzawa talaqul mar'ati sabiqati a sake mata ta da tsohuwar mata wa tazawwuju imra'atin ukhra a aure wata mata kuma daban an sake wancan an auro wata abinda Allah yake nufi kenan in ka duba tafsirin ad-durr mansur na al-imam suyuti al-imam suyuti yace in karinta imra'ataka in ka ji kyamar matarka kyan bai maka ba wa a'jabatka ghayruha sai ga wata kuma ta baka sha'awa sai ce fa tallaqta hadhihi sai ka sake wannan ta gida wa tazawwajta tilka sai ka auro wancan abinda Allah yake nufi kenan kaga duk malaman tafsiri haka suke fassara shi Ah, kenan ko da a ce mutum ya yi a wuri saki bai saba ma ayar alkur'ani ba bai saba ma hadisin ban Allah ba wannan ita ce fahimta ta farko duk da cewa malamai na hadisi ba sa inganta wannan labari game da alhassan bin ali duk da shaharar labari saboda labarai da kan zo a cikin littafan tarihi suna buƙatar tantancewa wannan labari game da alhassan bin Ali ko da ya tabbata ba laifi ba ne gare shi Allah ya samu gane bai saba ma nassin alkur'ani da sunnar annabi Muhammad ba bai saba ba amma labarin malaman hadisi wato ta sashin ilimin hadisi shi labarin ba a sallame masa ba bare ma adadin matan da aka ce alhassan bin ali ya aura adadin ya zo daban-daban wata riwayar a ce ya auri mata saba'in wata riwayar a ce sun kai tis'in wal ba'dul akhar mi'atayn wa khamsin wata riwayar ma an ce matan da ya aura sun kai ɗari biyu da hamsin wal ba'dul akhar salatu mi'a akwai riwayar ma da ta ce matan da ya aura sun kai ɗari uku wani mai gairu haka don haka labarin ya zo da wato adadi daban-daban wannan yana cikin dalilin da ya sa malaman hadisi ba su inganta wannan labarin ba wa min ash-shuzuz bi makan wa hadhihi al-kaffara al-mas'uma law misali da a ce lallai al-hasan bin ya yayi irin wannan yawan aure to ai ta inda za a gane gaskiya ne shine ta wajen ƴaƴansa domin duk wanda ya yawan aure haka za a same shi da ƴaƴa kuma da yawa to amma ya aka yi gaba ɗaya ƴaƴan alhassan bin ali Allah ya kara masa yarda ba su wuce ishirin da uku ba yaya aka yi ƴaƴansa gaba ɗaya ba su wuce ishirin da uku ba inda a ce ya auri mata misali sun kai saba'in tis'in ɗari biyu da hamsin ɗari uku to kaga wannan ya nuna cewa tsawwalawa ne na malaman tarihi domin ƴaƴansa gaba ɗaya waɗanda Allah ya bashi kaga akwai alhassan akwai alhussein wato shi shi kansa alhassan 'ya'yansa sai da ya ba mu wani ɗansa kuma suna alhassan daga cikin 'ya'yan alhassan bin ali akwai alhassan ya saka kuma alhussein ya saka zaidu akwai talha akwai alqasim akwai abubakar akwai umar ka lura da wani abin mamaki akwai abubakar akwai umar a cikin 'ya'yan alhassan jikan annabi muhammad kuma wani abin mamaki ba man shi kadai ba sayyiduna ali a cikin 'ya'yansa akwai abubakar akwai umar akwai usman al-hassan bin ali 'ya'yansa akwai abubakar akwai umar al-husayn bin ali 'ya'yansa akwai abubakar akwai umar kaga gidan sayyiduna ali akwai abubakar da umar sannan kuma gidan jikokin nasa akwai abubakar da umar me yasa suka yi ta yin haka saboda su nuna maka kaunarsu ga waɗannan manyan sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akwai Abdullahi Abdullahi din guda biyu ne daga cikin ƴaƴan Al-Hasan akwai Abdullahi Al-Akbar akwai Abdullahi Al-Asghar wato ba laifi bane don an samu irin wannan suna a gidanka a ce wane babba da wane karami wannan yana da asali akwai Abdullahi Al-Akbar akwai Abdullahi Al-Asghar haka nan kuma a cikin ‘ya'yansa akwai muhammadul akbar akwai muhammadul asgar ah, sannan akwai amrun da abdurrahman sai ya jera sunan annabi ibrahim da ishaqa da isma'il da yaqub duka akwai su a cikin ‘ya'yan sannan kuma akwai aliyun babansa kenan akwai ja'far wan babansa kenan akwai fatima gyatumarsa kenan akwai ummu salama akwai ruqayya waɗannan duk suna cikin ƴaƴansa kaga mata gaba ɗaya ba su wuce mutum hudu ba sauran duk maza ne da a ce alhassan bin ali ya yi yawan aure babu shakka za a samu ƴaƴansa sun fi haka don yana cikin dalilai dalilan suna da yawa akan cewa wannan labarin bai inganta ba duk da cewa al zahabi mai littafin siyaru a alamin nubala yana cikin malaman hadisi babu shakka amma wannan labari bai masa tankaɗe da rairaya ba haka nan sauran littafai kamar misali ibnu eh, kasir a littafin bidaya ko nihaya shi ma bai tace wato wannan hadisin ba amma kasancewar yana da illa shi da kansa wajen riwayarsa yake ya bashi siga tamrin yana cewa wa sun ce game da tarihin al bin Ali wato kamar bai tabbatar ba ala kulli halin fahimtar farko ta malaman sunna ita ce auri saki ba laifi ba ne a shari'ar musulunci daga cikin masu wannan fahimtar akwai imam ibn kudama kamar yadda muka faɗa su imam shaukani eh, da sauransu fahimta ta biyu wanda ita ce fahimtar mafi yawan malamai wato akasarin malamai ahlus sunna suna cewa aslu fi talaqi al-hadar lil ibada asali game da saki ba abin da ake so bane wanda shi ne fahimtar akasarin malaman sunna wato na'am take halal ne amma asalinsa ba abu ne wanda ake so mutum ya yi shi ba wanda daga cikin masu wannan fahimtar akwai al-Imam Bukhari al Bukhari in ka duba Fathul Bari mujallal na tare shafi na ɗaya akwai babi wanda al-Imam Bukhari yayi yayi babi yana cewa man sallaka wa hal yuwajibu ar-rajul imra'atahu bi talaqi karkashin wannan babin sai yake nuna fahimtarsa game da ainihin matsala ta sadakin ta sakin aure ibn hajar al-asqalani ya nuna cewa al-imam bukhari yana cikin malaman da suke ganin shi saki asalinsa ba abin da ake so musulmi ya yi shi ba. a haka nan al-imam an-nawawi wanda shi a littafin sharh sahih muslim kitab at-talaq juz'i na biyar shafin 324 yana bayani game da mazhabar al Shafi'i wanda ita ce mazhabar shi a ƙarƙashin wannan mazhaba saki yana da kashi hudu malamai suna kasa sakin aure a kan matakai hudu na ɗaya akwai haramun akwai makaruhun akwai wajibun akwai mandubun wato sakin yakan zama haram saki yakan zama makaruhi saki yakan zama wajibi saki yakan zama Ah, mandu mustahabi amma babu inda aka ce mubahu don mubahun shine kai kai ko kar kai wannan kuma zaɓin ka amma idan aka ce mandu ana nufin mustahabi wato saki yakan zama mustahabi ga mutum yace wala yakunu mubahan mustawa tarfain amma a ah, waɗannan matakai na hukunci ba a cewa saki halal ne ga mutum in ya ga dama ya yi wato in ya ga dama ya bari kenan yana nuna fahimtar al'imamu shafi ita ce ba daidai ba ne mutum ya zama auri saki wato asali shi saki ba abu ne wanda ake son musulmi ya yi shi ba fa amma wajibu fa fi suratayn wa huma fil hakamayn idza ba'athahum al-qadi inda shiqaqi bayna zawjayn yaushe ne saki yake zama dole shine lokacin da aka samu sabani tsakanin miji da mata sai aka tura mutane biyu wannan daga bangaren gidan miji wannan daga bangaren gidan mata suka je suka zauna da waɗannan ma'auran wa ra'ayan maslaha fi salati da suka dubi al'amarin auren sai suka gane kashe auren nan yafi dacewa to a wannan lokaci wajibi ne a kashe wannan aure inji al-Imam an-Nawawi wa fil muli idza mabat alayhi arba'atu ashhur haka mutumin da yayi wa matarsa ila'i alkawarin bai sake jima'i da ita watanni hudu suka wuce wa talabatul mar'a bi haqqiha famtala min al-fai'a dole ne ya saki matan nan don bai yiwuwa ta zauna tare da alkawarinsa cewa ba zai sake jima'i da ita ba wa amma makaruhu inda take yake zama makaruhi fa an yakuna alhalu bainahuma mustaqima ana zaman lafiya a gidan matar da mijin lafiyar su kalo da aure na cikin daɗinsa sa fa yutalliqu yana zuwa gida ya kira ta sai ki tafi gidan ku kawai bila sabab al-imam an-nawawi yace wannan saki bashi da kyau ana zaman lafiya ka rabu da mace wa alaihi yuhmalu hadisu ta nan ne ake ɗaukan hadisin da ya zo abgabul halali ila Allah at-talaqu wato halal wanda Allah bai son shi shine saki a wannan hadisin al-Imam Nawawi yace ana ɗaukan hadisin a fassara da wancan kaga al-Imam Nawawi yana cikin malaman hadisi amma yayi aiki da wannan hadisin saboda yana cikin waɗanda suke ganin hadisin yana da kyau wa amma haram fa fi salati suwari saki yana zama haram idan mutum ya yi saki mace a cikin haila bila iwadun minha wala su'aliha matukar ba ya kasance ba bane wa salihi fi jama'a hafi ko kuwa mace ta gama haila sai ya sake ta bayan ya yi jima'i da ita wannan wannan sakin shi ma haramun ne na kabla bayanin hamdi wa salis idza kana inda zawjatun yaqsimu lahunna yana da mata biyu kowace tana da rabonta ranar da ya zo ɗakin wannan sai ya ba ta saki maimakon sai ya gama kwananta domin ya rabu da ita za ta tafi ta bashi da bashi ya kashe aurenta alhali tana bin shi bashin kwana a bayanin al'imamun nawa ban da waɗannan dalilai ba bai kamata a ce mutum saki abu ne halal gare shi in ya ga dama ya yi shi ba akwai fahimta ta uku fahimtar alkazi iya wanda ibn kudama ya kawo cikin littafin almugni yana da goma shafi na tamanin da uku shi yana ganin saki yana zama ma haramu li'annahu dararun bi nafsihi wa bi zawjatihi saboda in ka saki mace ka cutar da kanka ka cutar da ita tunda zaka zauna gauro ko zaman gauro ai ka cutar da kanka sannan ita matan ka cutar da ita wa idamun lil maslahati al hasila lahuma min ghairi hajatin ilayhi fa kana haraman ka itlafil mali shi alqabi iya ya aje matsala na saki ne a babin kamar almubazzaranci kai ne kake da dukiya sai ka ɗauki dukiya kai watsi da shi kaga ai almubazzaranci haramun ne ko to idan ku almubazzaranci haramun ne wanda yake zaune da matarsa lafiya ba laifi haka kawai ya sake ta ai ya zama almubazzari tunda dole ya nemi wani dukiyar da zai aure na sadaki da sauran hidindimu wali kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam in ka hada kuma da hadisin manzon Allah da yake cewa la barara wala dirara don haka alqabi iya da cewa shi a fahimtar su saki gaba ɗayan sa haramun ne ala kulli hali fahimta wanda akasarin malamai suke riko da ita ita ce cewa Allah baya son saki wato saki ba abu ne wanda shari'a ke kwadaitarwa mutum ba wa aktharun nasi hirsan ala ibrazi hadha al-asl fi salat huwa shaykhul islam ibn taymiya babu malamin ma da ya tsananta nasiha da fadakarwa da tsoratarwa mutane game da al'amarin saki kamar shaykhul islam ka duba littafansa misali mujalla na shafi na shajiyar da shafi na arba'in da ɗaya da shafi na hamsin da biyar zuwa hamsin da shida shekul islam ibn taymiya ya yi magana sosai akan rashin kyan mutum ya yi saki haka na alkamal bin humar kamar yadda a fasul eh, bayani da ibn abidin yanda ya zo a cikin hashiyatuhu mujallal na uku shafi na ɗari uku da hamsin babu shakka mafi yawan malamai suna cewa saki ba a so shi ba me yasa ake cewa saki ba a so shi ba duk da cewa halal ne saboda ayan da muka karanta ta baya ta suratul nisa kafin wannan aya me Allah ya ce a ciki fa in aqala fa in karimtumuhunna فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا idan baka son mace to fa ba mamaki baka son wani abu ne alhali kuma cikinsa Allah ya sa alkhairi me Allah yake nuna maka idan ma baka son mace saboda munin ta kai hakurin zama da ita abinda Allah yake mana ishara da shi kenan wa in karihtumunna idan kun ji kyaman su ko kuma su ya fice muku fa asa an takrahu shay'an akwai tamanin za ku ki wani abu wa yaj'alu Allahu fihi khairan katira alhali Allah ya saka alkhairi mai yawa cikin shi kaga wannan yana nuna mana cewa shi kansa Allah yana kwadaitar mana zama da mace maimakon rabuwa da ita Allah madaukaki yana kwadaitar da mu mu zauna da mace maimakon mu rabu da ita Eh, wata ayar ma yana cewa idan sun muku biyayya fala targo alaihin sabila kar ku nemi wata hanya na cutar da waɗannan matan kamar yadda bayani zai taho a cikin suratul nisa ya aya 34 fa hasa ala sabr saboda haka cikin alqur'ani Allah ya faɗaitar da mu mu yi hakuri ma'a ruqyati ma yakrahuna duk da cewa za mu ga abin da ba ma so mace ta za ta fita masa misali daga baya ta zama to wancan can da kake gani babu shi to duk da haka sai Allah madaukaki ya ce kai hakurin zama da ita domin ba mamaki akwai alkhairi ciki wanda Allah madaukaki ya sa kai baka sani ba fa kaifa yakunu al-amru idza lam yaraw minhunna ma yakrahuna kaga kaga abin da baka so amma Allah ya ce kai hakuri to bare kuma ma kana zaune da matarka ta ma laifi ba baka ganin wani munin ta a ce ka rabu da ita ka duba ahkamul qur'an na ibn arabi a mujallal na farko shafin 363 wa kadhalika amruhu sulhi. Uh, ibn al-arabi yana cewa in ka tattara ayoyin alqur'ani zaka fahimci ayoyin da suke nuna cewar a zauna da mace kar a rabu da ita sun fi yawa akan ayoyin da suke ishara da babu laifi don an saki mace mace ko da babu laifi domin wannan aya da muka karanta tana nuna babu laifi don ka zama aure saki sannan wancan aya da muka ce fa in afanakum fala tabgu alaihin sabila aya ta 34 ta suratul nisa Allah madaukake yace idan mata suna muku biyayya to kar ku nemi wata hanya na cutar da su da kuma aya ta 19 ta suratul nisa fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera Allah yake ko da kun kyamaci halinsu ko kuma wato kyansu ba mamaki ya zama kuna kin wani abu wanda a cikinsa Allah madaukaki ya sa alkhairi mai yawa sannan ka hada da cewar Allah ya yi umarni a sulhun ta tsakanin mace da namiji a cikin alkur'ani aya ta 35 idan ya zamanto aure an kasa samun zaman lafiya a cikinsa Allah madaukake ba mu umarnin cewa fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahat yuwaffiqu Allah bainahuma a tura mutum guda daga gidan miji dangin miji mutum guda daga dangin mace in dai suna son zaman lafiya to Allah zai daidaita tsakaninsu kaga Allah yake karantar da mu yanda ma za mu zauna da matan wannan yana maka ishara da cewa Allah yana son a zauna zaman aure ba wai da an aure a rabu ba Eh, wato waɗannan ayoyin suna nan da yawa tare da cewar kuma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa al-abgabul halali ila Allah at-talaqu halal wanda Allah ya fi kyamansa halal wanda Allah ya fi kyamansa shine sai hadisin al-imam Abu Dawud yana cikin kitabun salat babu karahiyati talaq da kuma sunan baihaqi Eh, ibn hajar al-asqalani ya kawo hadisin a cikin bulugul maram kuma yana cikin fathul bari mujallal na tara shafin ɗari hudu da talatin da ɗaya malaman hadisi sun kasu kashi biyu game da wannan hadisin akwai waɗanda suka ce hadisin ya inganta misali akwai al-imam nawawi wanda fitaccen malamin hadisi ne ya yi aiki da wannan hadisin sannan ga al-imam hakim a cikin al-mustadrak kai tsaye ya ce hadisin nan ya inganta kuma ga al-imam ka duba lailu afar mujallal da shi da shafin biyu da ishirin da al-qurtubi littafin tafsirinsa inda yake fassara wancan aya da muke magana mujallal na shafin talatin wato malamai da yawa a tarihi masanan hadisi sun yi aiki da hadisin amma akwai waɗanda kuma suka ce hadisin bai inganta ba daga cikinsu akwai muhammad nasiruddin al-albani a littafansa da yawa kamar misali irwa'ul galil hadisi na dubu biyu da 2040 ba'ifu sunan abi dawud hadisi uku zuwa da da saba'in hudu ah, lakin amila bihil a'imma sai dai malaman hadisi da yawa sun yi aiki da hadisin nan suna ɗaukan cewa ba sa ɗaukan zahiri akan cewa halal ɗin shine ake nufi wato abinda Allah ya shar'anta shine wanda aka yi nufi da kalmar halal a wannan hadisi daga cikinsu waɗanda suka yi aiki da wannan hadisi akwai shekul islam ibn taimiyya kuma babu shakka shekul islam yana cikin malaman hadisi ka zuwa majmu'u fatawa mujalla na uku shafi na hamsin da biyar ko da yake ba magana sa ce amma ya yi ishara da aiki da hadisin yana cewa fa inna allah halal saboda allah ya baya son eh, yubghidul talaka ma'azira fa inna allaha yubghidu talaqa saboda Allah baya son saki sai yace wa inna ma ya'muru bihi shayatin wa sahara waye yake umarnin ayi saki shedanu da masafa shi yasa kake ganin ba mai baka shawaran ka saki matanka sai dai a ce kai ta hakuri ai ta hakuri don me cewa ayi saki shedan ne inji shekul islam ibnu taymiya Allah bai so me yasa yace shedan ne saboda a cikin alqur'ani Allah ya gaya mana fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi matsafa su ne suke koyan abin da za su yi su raba aure masihirta ashe mutanen banza shedanu su ne suke sha'awan kashe aure ba mutanen kwarai ba ga kuma hadisin da ya zo a cikin sahihu uh, muslim inji shekul islam ibn taymiya wannan hadisin yana karfafa maka cewa lallai shi saki abu ne wanda Allah bai so hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytana yansibu arshahu ala al-bahr shaytan iblis yana da karagar mulki kamar yadda kasan kowane sarki yana da fada shi ma iblis yana da nashi fada ina ne fadan iblis annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin teku ne bai ayyana gurin ba amma manzon Allah ya tabbatar mana cewa ainihin fadan iblis yana cikin teku tekun nan gabas ne yamma ne kudu ne arewa wannan kuma Allah barau kansa sani amma ainihin fadan iblis yana cikin teku wanda har wasu malamai suke cewa ko da triangle ne wanda yake yankin amurka saboda ya tabbata cewa wuri ne mai shaidanu to ala kulli hali annabi sallallahu alaihi wasallam yace a nan cikin tekun shaidan yake da yake da karagar mulki wa yab'aku junudahu daga wannan headquarter nashi yake warwasa sojojinsa su shiga sassan duniya domin batar da mutane fa aqrabuhum ilayhi manzilatan a'zamuhum fitnatan wanda yafi kusa da iblis yafi samun muƙami za a bashi matsayin minista ko a bashi matsayin sakataren gwamnati shine wanda ya dawo da labarin cewa ya kasar da mutane fa ya'ti ahaduhum wannan zai taho fa yaqulu zai ce ma zutu bihi hatta shariba al-khamra ai wani da na tafi gurin sa ban rabu da shi ba sai da na sa ya sha giya fa yaqulu zai ce as sai yatuba hau kafin ka dawo nan ma ya tuba bayan giya daga bayan mutum yake yana dawo yana farfadowa yana dawo hayyacinsa da ya dawo hayyacinsa shi ne ce Allah ka gafarta mi in yace Allah ka gafarta mi fa Allah zai gafarta mishi ba ka yi sha ba a til akar wani shaytanin kuma zai zo ya samu iblis fa kudu sai ce masa ma zintu bihi hatta farratu bainahu wa bain imra'atihi ban rabu da wani ba sai da na raba shi tsakanin auren na kashe auren shi tsakanin sa da matan shi fa kuma sai baina yadayhi sai ya kama shi ya sumbaci tsakanin idanunsa ce lalle kai ne mai babban mukami wai yaqulu anta anta kai ne fa kai ne kai ne sai a bashi babban matsayi a gwamnatin iblis wato wanda ya kashe aure shine ya fi kusa da iblis shi yasa shehul islam ibn ya yake cewa Allah baya son saki wa yake son saki shedanu da masigarta bare ga hadisai nan da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am babu shakka hadisin abgabul halal ila eh, ila Allah salat eh, hadisi ne wanda yake eh, turuquhu kulluha fihi fiha da'fun duka hanyoyin da aka rawaito hadisan akwai rauni amma kasancewar hadisin ya samu hanyoyi da yawa eh, fa inna turuquhu eh, eh, kasratu turuqihi tufidu anna lahu aslan fil jumla saboda yawan marwaitan hadisin shi yasa malaman hadisi da yawa suke ganin ai hadisin yana da asali suka suka yi amfani da shi suke kafa hujja da shi musamman wajen karantarwa saboda yadda aka karbe shi ka duba littafai kamar yadda muka faɗa sharhu sahihi muslim kamar majmu'u fatawa shekul islam da sauran littafai irin su nailul awtar na al-imam shaukani cewar saki abu ne wanda Allah ya baya so kuma halal inda aka samu kace na ce ya za a yi a samu abu halal sannan kuma a ce Allah bai san shi kun asali tunda Allah bai san shi bai taba zama halal in aka ce abu Allah bai san shi tun asali wannan abin ba zai taba zama halal ba sai dai a ce mai haram ka duba al-bahr ar-ra'iq subul salam al-wajiz li ahkam al-usra fil islam da sauransu ah, wanda shi yake nuna cewa hadisin bai inganta ba to ba dole bane sai an yi aiki da wannan hadisin kamar misali hadisin da muka karanta wannan hadisin yana cikin sahihu muslim cewa fadan shaidan yana cikin teku wannan hadisin ma'anarsa ta fi tasiri fiye da wancan hadisin na abu gabu halali ila Allah as-salat wanda an samu kace na ce wajen ingancinsa. sa rashin aiki da shi shine mafi dacewa wa ma tamassaka bihi al sannan in ka dawo ga waɗanda suke kafa hujja da cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki hafsa babu dalili Eh, eh, ka duba hashiyatu ibnu abidin mujallal uku shafi ɗari biyu da goma sha biyar yana cewa faɗin cewa manzon Allah ya yi sakin matarsa babu dalili ya ce wannan maganar kuskure domin kamar kana nuna manzon Allah ya yi wasa da shari'ar Allah danganta irin wannan ga annabin Allah bai dace ba hatta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa ما ورد من طلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه لم يثبت بخصوصه أنه كان بغير سبب يدعو إليه حتى يكون دليلا rashin dalili baya zama samuwan dalili abinda ake nufi da rashin dalili baya zama samun dalili a ilimin usulul fiqh abinda ake nufi ka bincika a littafin hadisi da tarihi me yasa annabi ya saki hafsa duk iya binciken ka baka gano ba to malamai suna cewa dan baka gano ba baya nuna cewa babu dalili ilimin ka ne bai kai ka gano ba Allah ya samu gane saboda haka rashin dalili baya zama dalili dan ba a samu hujjar da ta sa manzon Allah ya sake haffa ba ko dan ba a samu hujjar da ta sa sayyidina Umar ya sake matarsa ba ummu Asim ko ko Abdurrahman bin Auf ko kuwa al-mughira bin shu'ba da sauran waɗannan sahabbai da aka samu sun sake mata a zamanin su ba a samu hujja ba wannan baya nuna cewa babu hujja ɗin bal zahir min halin rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi zahiri in ka dubi halin manzon Allah da sahabbansa anna salatuhum kana lil duk saki da kaji an ce manzon Allah yayi to akwai dalili li'anna salata bila sababin fihi dhulmun lil mar'a idan aka ce mutum ya sake mace babu dalili zahirinsa kamar ana iya samun cutarwa ga ita wannan mata wa idrarun bi hadun sababin ya zama to an cutar da mace babu dalili bai kamata a ce irin wannan hali an jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban shi ba da duba su Ibnu abidin a mujallar na shafin dari biyu da goma sha biyar don haka akasarin malamai suke cewa shi saki ba abu ne wanda Allah ke faɗaitarwa a yi shi ba amma abin da ya Allah bai haramta auri saki ba saboda ya bambanta zina da kuma daraja ta aure komai munin halin mutum mai aure saki ya fi mazinaci tunda aure yake kafin nan ya sake ya sake auren wata ya fi wanda zai zauna yana zina da mace kaga kenan Allah bai hana mu wannan daman ba in ma ta kama ga mutum yana da ƙarfin sha'awa maimakon a ce mutum ya faɗa ga zina to ko da a wuri sakin ne yayi wannan ba laifi bane tunda an samu fahimta guda ma sama da sunna waɗanda suke ganin ba hakan bai saba ba ka'ida sai dai in ka dawo ta sashin mutane ɗaiɗaiku domin wannan muna magana ne akan jumlatan a dunkule duka al'umma in kai la'akari da ita matsala ta saki an kasu kashi biyu ah, akwai malamai da suke ganin babu laifi don an yi kamar su al'imamu al-qurtubi al’imamu shukani da sauran wanda muka faɗa sannan akasarin malamai kuma suna ganin saki abu ne wanda ya kamata mutum ya guje shi amma in aka dawo ta hukuncin mutum ɗaya shi kansa ba wai al'umma gaba ɗayanta ba ba kad yajibu ba saki yakan zama wajibi a kan shi bisa la'akari da yanayin yadda kake zama da mace ba wai an hukunta cewa saki ba shi da kyau ne gaba ɗaya ga al'umma ba wato wannan in yadda aka dawo ga ɗaiɗaikun mutane kowane mutum da irin yanayin da yake hukunta masa zaman da yake da mace wadalika mata kana zauju ajizan ajizan mutlaqan an an yumsika bi zawjatihi bil ma'ruf misali ya zaman to miji ba zai taba iya ciyar da matarsa ba gaba ɗaya bai iya ciyar da matarsa ko kuwa bai iya biya mata bukata ta sashin jima'i ta sashin sha'awa matan nan za ta kai ga yin zina in ta ci gaba da zama da shi matan nan za ta kai ga yin sata in ta ci gaba da zama da shi da wannan mai hukuncin saki gare shi wajibi ne in ya shawarce ka bai kamata ka ɓoye mar gaskiya ba ka ce in ma ana hana wani saki kai hawa da dole ne ya kamata ka saki matan nan saboda baka da hanyar da za ka ci da ita wanda ba shi da hanyar ciyar da matan nan hakkin ciyarwa da sutura da tufatarwa da sauransu wannan ya zama ba zai iya tsaye da shi ba to rabuwansa da wannan mata wajibi fa yajibu inda izin at-tafriqu bi ihsan wa yakunu talaq uh, uh, wajiban sannan akwai mutumin da ya zama zamansa da matan wato babu zaman lafiya saboda rashin jituwa tsakanin kusan duk rana sai sun yi fada da safe a yi fada da rana a fada da yamma makwabta sun gaji kullum sai an zo rabu kaga wannan shi zaman su na'am ba a cewa haramun ne zaman su tunda dai suna suna tsaye da hakoki na auren sannan ba a cewa haramun ne zaman sa da ita sai dai a ce makaruhi ne wato a karhanta masa zaman sa da wannan mata ka duba al-bahrul ra'iq mujallal ukhshafin 552 da littafin Imam Bahuti kashaful qina haka nan da maganar al-Imam ibnu Qudama a cikin littafin al-Muqdi wa yakunu talaqu haraman saki yakan zama haram a wani yanayi mun yi bayani cewa kamar lokacin da mace take cikin haila wannan saki babu shakka haramun ne bi a a'imma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hukunci na biyu shine abin da ibnu kasir yake faɗa game da ita wannan aya da muka karanta a can baya Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha wa fi hadhihi al-aya ga kuma wannan aya ta suratul nisa wacce muka karanta Allah dauke shi wa in aratu mustabdala zawjin makana zawjin wasu sai suna ganin kamar ko an samu tufka da warwara tsakanin ayoyin nan guda biyu alhali babu tanaqub a cikin maganganun Allah tabaraka wa ta'ala wadanda yayi a cikin littafinsa wancan aya ta farko Allah madaukaki ya halatta mana mu takura wa mace saboda mun tarar da wannan mace fasika ce a kunta ta zama da ita har ta kai ga fansan kanta amma a wannan aya Allah madaukake ce fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina idan rabuwa ya zo tsakanin miji da mata kar ya kwace wani abu daga sadakin da ya bata wannan aya abinda Allah madaukake ya faɗa kenan kada mutum ya kwace sadakin da eh, ya riga ya ba wa matar shi to shin wannan ayan yana hana mu kwace sadaki wancan ayan yana ba mu damar mu karbi sadaki don Allah ya ce illa an ya ce na bi fahishatin mubayyana kana zaune da matarka Allah shi kiyaye wata rana aka tarar da ita tana fasikanci wannan mata shari'a ta baka damar ka kuntata zamantakewan ka da ita har dai ta nemi ku rabu ta baka sadakin ka, shari'a ta yarda da mu shi yasa Allah ce illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana wannan ayar kuma da muka karanta Allah madaukake ce fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kaga wannan ayar kuma Allah yana tsananta mana kar mu karbi sadaki na'am bambanci da ke tsakanin biyun shine ana zaman lafiya tsakaninka da mace kawai ka takura masa wajen rabuwa har ma ka yi ƙoƙarin karɓar wani abu a hannunta ba tare da kasancewa ta maka wani laifi ba wannan haramun ne shi yasa Allah yake tsananta wa kai zuna ku. wa kad afba ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza amma wancan Allah ya halatta maka ka takura wa ita wannan mata ka matsa mata ka gallaza mata wajen zaman ku matukar bai kai ga cutarwa na duka ba da sauransu saboda katar da ita ta yi fasikanci ko saboda tana maka tawaye kana bukatar ta mayar maka da wani yanki na sadakin aurenku sai ka ba ta takarda kaga kenan akwai bambanci tsakani a hukunci na uku wanda ayan nan take nuna mana shine matsala ta sadaki aya tana nuna mana cewa sadaki ba shi da adadi domin Allah madaukake ce wa ataitum ihdahunna qintaran idan rabuwa ya zo kun riga kun ba wa matan ku dukiya mai yawa fa za ta aku zo min hushe kan ku komai kaga Allah madaukaki bai faɗi adadin dukiyan ba qintara don haka kenan sadaki ba shi da adadi mafi yawa bayi da akasari sadaki ba shi da limit da za a ce idan kuɗi ya kai wannan to sadakin nan mace ta yi tsada la babu wannan adadi shi yasa Allah mu madaukake ce wa ihdahun nakin qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an kar ku karbi komi daga ciki ah, daga cikin dalilai wanda ibnu kasir ya bayar a tafsirin wannan aya ya kawo labarin sayyidina Umar bin Khattab lokacin da yake mulki sayyidina umar naha an kasaratul isdaki ya hana mutane yawan sadaki ya hau minbari kamar yadda hadisin al-imam ya nuna labarin abul ajifa'i sulali sami'tu umar bin al-khattab yaqulu ala la la tughlu fi sadaqi an-nisa fa innaha law kanat makrumatan fi dunya aw taqwa inda Allah kana aula bikum biha sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya hau minbari a lokacin yana shugaba yayi wa mutane tsawatarwa yana cewa kada mutane su tsananta wajen sadakin auren matansu da a ce yawan sadaki wani abin gwalinta ne ko ko abu ne wanda yake nuna samun daraja a wajen Allah to da ku an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi mu yin sa lokacin da manzon eh, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwarsa auratayyan da yayi ya isa abin misali inji sayyidina Umar to bayan sayyidina Umar yayi wannan jawabi eh, a wata riwayar yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane ma iktarukum fi fi suduqin nisa'i me yasa kuke yawan wato sa kuɗi mai yawa game da sadakin mata wa kad kana rasulullahi wa ashabuhu wa innama uh, sadaqatu fi ma bainahum 400 mi'ati dirhamin fa madun zalika me yasa ku a yanzu kuke son ku yi tsada wajen aurar da 'ya'yanku alhali shi manzon Allah da sahabbansa sadakin su gaba ɗaya baya wuce dirhami 400 ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها da dai a ce tsoron Allah ke sa a sa sadaki yayi yawa to da ku riga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ku tsere masa habbai ba fala a'rifanna ma za da rajul fi sadaki imra'atin ala 400 dirhamin daga yau kar in ji labarin wani mutum kar in samu labarin wani mutum wanda ya ƙara sadaki na esta ko na wata mata da zai auren sama da dirhami ɗari hudu lokacin da ya faɗa kuma nazala ya sauka daga kan mimbari fa akarar dasu imra'a min quraish wata mace ta tare shi wata mace ta tare shi matan tana cikin quraishawa tana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa ta ya amiran mu'minin ya kai shugaban masu imani Na نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على أربعمائة درهم ka hana mutane su ba wa mata sadaki in ya wuce dirhami ɗari hudu kala sai na umar yake na amfare kuwa fa kala ce ce amma sami ita ma anzalallahu fi qur'an ka ji abin da Allah ya saukar bane a cikin alqur'ani sai na umar yake wa ayu zalika ta wani gefen qur'ani kenan Allah ya saukar da magana akan sadaki bai sani ba yana shugaban musulmai فقال تشي أما سميت الله يقول قا آية إشرين سورة النساء وآتيتم إهداهن قنطارا kun ba kun ba wa ɗaya daga cikin matan ku dukiya mai yawa fala ta aku zo min shay'a a ta aku zo na su buhtanan wa isman mubina fa qala sai Allah sai sai na umar yace Allahumma ghafran Allah ka gafarta mu kullu nas afqahu min umar tun mutane ake sun fi umar dai fahimtar addini bai sani ba inji sai na umar ga mace ta yi min gyara wato shi ilimi haka yake kakan san abu kuma sai ka manta kamar yadda wannan mata ta yi masa matashiya saboda ayan nan tana nuna mana sadaki ba shi da iyaka dan mutum ya ce sadakin yasta miliyan ɗari ba a cewa sadakin ya yi yawa sun maraja a farakibal mummiyar nan take sun umar ya dawo ya take hawa mimbari ya ce wa inni kuntu na kuma an tazidun a fi hinna dazu na hana ku ku ƙara wato wa mata sadaki ala arba mi'ati dirhamin akan eh, dukiyar da ta ɗara sule ɗari hudu faman sha'a an yi ya min malihi ma ahabbatu an min gyara yanzu wanda ya ga dama ya bayar dukiyarsa ce duk abin da ya so ya yi ita ibn kasir yana cewa isnaduhu jayyidun kawi labarin yana da ƙarfi game da sayyidina umar kuma babu shakka gaskiya ne hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1532 don haka eh, ibn al-arabi cikin ahkamul qur'an ahkamul qur'an fassara wannan aya mujallal na farko shafin 470 yace fihi jawabu kasrati sadaqi wannan ayan ta koya mana cewa babu laifi a yawaita sadakin mace wa in kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu kanu yuqallilunahu sai ibn al-arabi yace ko da yake annabi da sahabai suna karanta al'amarin sadaki amma dai Allah bai hana ka ba kai kana iya yin sa da yawa faman ragaba shar'a fi takhfif al-muhri faqad istanna sallallahu alaihi wasallam wanda ya fadaitar da mutane sadaki ayi kaɗan. to ya fi kama da sunnar manzon Allah saboda akwai hadisai da yawa misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nikahi aisaruhu auren da yafi alkhairi shine wanda yafi sauki auren da yafi alkhairi shine wanda yafi sauki hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sahih hadisi na 3300 akwai kuma wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu sadaqi aisaruhu sadaki mafi alkhairi shine wanda yafi kankanta sadaki mafi alkhairi shine wanda yafi kankanta shi ma hadisin uh, ya inganta al-Imam al-Hakim ya inganta shi al-Imam al-Bahaki ya inganta Muhammad Nasiruddin al-Albani ka duba Sahih al-Jami' al-Saghir hadisi na 3279 kaga ta tashin aure wanda yafi albarka yafi alkhairi wato shine wanda ya zamanto yafi kowane sauki amma auren da sai da aka dauki shekara ana korawa daga farko zuwa ƙarshe shekara guda bayan wata akwai abin da za a yi wata na biyu akwai hidimar da za a yi na uku haka wannan aure da wuya ya albarka saboda da zarar an gama yaka ce wannan bauta ne kawai wancan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu sadaqi aisaru mafi alkhairin sadaki shine wanda yafi kankanta ai wanda yafi kankanta sharadi matan ta yarda da shi in mace ta yarda da shi duk abin da ka bata manzo Allah yake aitaru mafi kankanta duk abin da ka bata in dai ta yarda tsakani an yarda da shi kamar yadda Allah madaukake ya faɗa aya ta da muka karanta a suratul nisa can wajen aya ta biyu wa atu nisa sadqatihin nihla ku ba wa mata sadakin su kamar al-nihla ya zamanto akwai yarda tsakaninka da ita a matsayin kyauta ne wanda babu kiyayya ta karba ta yarda da shi wannan sadakin da ka bata to komai kankanta sanin shari'a ba ta damu da shi ba duk da cewa akwai sabani a tsakanin malamai game da wannan kuma labarin da zai nuna maka cewa shari'a ba ta ba wa sadaki muhimmanci ba shine auren Fatima da Sayyiduna Ali yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Sayyiduna Ali ya aure ta labarin yana cikin sunan abi dawud hadisi na dubu da biyar sunanun nasa'i hadisi na biyar. labarin abdullahi bin abbas anna aliyan qala sayyidina ali yace tazawwajtu fatima radiyallahu anha na aure fatima lokacin da aka yi auren ma manzon Allah bai gaya mana masa dakin ba aka daura aure tana gidan manzon Allah fa kuntu sai nace ya rasulullahi ibni bi ka bani damar matana ta tare ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan an gama eh ishi ha shi an je ka ba ta wani abu saboda auren ba a ayyana sadaki ba amma zan Allah bai ce ga sadakin ba je ka ba ta wani abu sai da Ali ya ce ma in bi min sha'i ni fa bani da komi sai da bani da komi da zan iya ba ta bani da kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa aina tilkal hasumiya ina sulken yakin da ka samu sulke shine rigan karfe na yaki in ba lokacin yaki ba yake bukatar sa manzo Allah yake ina wannan sulken kun jira ce hiya indi yana waje na kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa a'ti iya iyahu kaje ka ba ta wannan sulke in ta karba shi kenan an gama sai ta tare hadisin yana cikin sahihu an nasa'i hadisi na 3160 fa كان kana فاطمة fatima bint rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidatu nisa'i ahli أهل janna. idan ana maganar matan aljanna gaba ɗaya shugabansu ita ce na Fatima Fatima ‘yar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sadakin ta kenan gajiyan da ake mijin yana cewa ba ni da komi manzo Allah ya ce to ina wancan rigan karfe na yaki je ka bata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin majmu'u fatawa mujallal 32 shafin 194 yana cewa as-sunna takhfifus sadaqi shekul islam ya ce sunnar manzon Allah ita ce a sassauta sadaki akwai wanda zai aure da 'ya'yansa kwamiti ya naɗa wanda za su za su yanka sadaki la haula wala quwwata kwamiti aka naɗa na duba sadakin da ya dace game da wannan wannan wazan Allah ya ce khairu sadaki sadaqi aisaruhu mafi alkhairin sadaki shi wanda fi sauki wanda fi sauki Sheikhul Islam Ibn ya yace sunna ita ce sadaki ya zama kadan wa Allah ya zida ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam banati an baka damar sadakin naka yayi yawa duk da haka ba a cika so sadakin kama ya fi adadin abin da manzon Allah ya bayar wa matansa lokacin aurensu ba da kuma sadakin da manzon Allah ya karba lokacin auren da ya shi Aisha tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna an nisa'i baraka daga cikin mata matar da ta fi yawan albarka ita ce aisaruhunna ma'unatan matan da ta tafi sauƙinsu wajen ɗawainiyan aure matan da aurenta ya fi zuwa da sauƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mata ta fi kowace mata albarka in aka ce albarka shine samun alkhairi wajen zama da ita samun alkhairi ta wajen haihuwa ta wajen halayyanta ta wajen rashin samun tashin hankali da sauran abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sauƙin aure shi yake ishara da haka hadisin Aisha ga hadisin Abdullah bin Abbas da muka karanta khairuhunna aisaruhunna sadaqan mafi alkhairin mata sune waɗanda suka fi saukin sadaki faman da afu nafsuhu ila an yazida sadaqa ibnatihi shaykhul islam yace to wanda ranka yake saka maka in ka ji ranka yana saka maka cewar ka yi ƙari a kan sadakin ‘yarka ala sadaki banati rasulillah sadakin auren ‘ya'yanka ya zamanto ya fi yawa a kan sadakin ‘ya'yan annabi Muhammad. Idan har ranka ya fara saƙa maka haka, Allah wace kairu khairu khalqillah wanda ‘ya'yan manzon Allah su ne mafi alkhairin halittun Allah fi kulli fadila ta kowane hali na ƙwarai. Daɗin zama da mace babu kamar ‘yar manzon Allah, kyan hali babu kamar ‘yar manzon Allah. shekul islam ya ce duk wani abu inda yana hali ne a kowane badi ba a haɗa wata mace da 'yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hunna abdalu nisa'il alamin su ne mafi darajar matan duniya fi kulli sifa ta kowace siffa amma sai ka ji ranka yana saƙa maka ya kamata sadakin 'yarka ya fi sadakin 'yar annabi ya ce idan har ka ji haka na zuwa maka fa huwa jahilun ahmaqun shekul islam ya ce wannan mutumin jahili ne kuma wawa ne domin bai kamata ya ɗauki rayuwarsa ya tsora sama da rayuwar manzon Allah ba ya ce wa kazalika sadaku mumi ne haka nan sadakin matansa da ya aura sadakin matansa wa hadha ma al wal yasa kenan ma fa in kana da hali ɗin. fa amma al faqir wa nahwuhu amma mutumin ne zamanto talaka ne fala yanbaghi lahu an yusdika almar'ata illa ma yaqdiru ala wafa'ihi min ghairi mashakka kai da ka je aure aka ce ma ga yawan sadaki kuma kai talaka ne kai kundumbala an ce sadaki miliyan biyar ne kace za a yi da kuma koma shi bayi da shi Shekaru islam ya ce to wannan mutumin wato shi ma kaga ya shiga fagen wancan eh, masu adawa da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ka wuce daidai haddinka ba in ji shekul islam amma fakir wa lahu fala yanbaghi lahu an yusdika mar'a bai kamata talaka ya ba mace sadaki eh, illa ma ya kadiru ala wafa'ihi face wanda zai iya biya idan ma an yanka maka sadakin a matsayin bashi to ka tabbata bashi wanda zaka iya biya min gairi mashakka ba tare da ka wahala ba yadda shekul islam ya yi magana akan matsala ta sadaki a cikin majmu'u fatawa haka ma ibnul qayyim al ya yayi magana akan daraja da albarka game da saukin sadaki wajen aurar da mata ka duba zabul ma'ad mujallal na biyar shafin 178 ah, hadisai na nan da yawa waɗanda suka yi mana magana akan falalan haka eh, wanda in ka duba zadul ma'ad zaka gani da hujjoji waɗanda suke nuna cewa sassauta matsala na sadaki shine ya fi dacewa da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka wannan hadisin yana karantar da mu cewa sadaki ba shi da mafi yawa duk da cewa an kuɗaitar da mu mu sa sadakin kaɗan amma don wani ya sa sadakin da yawa bai yi laifi ba yi laifi ba amma idan ana batun sunnar annabi ko mafi dacewa shine a tsaya akan adadin sadaki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar lokacin auren matansa ko kuwa a lokacin auren da 'ya'yansa da so samu ne ma ya kasa haka din don sadakin annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna ajiye shi akan haddi al'a'la haddi mafi ɗaukaka don haka duk littafin fikihu ka ga in ma za ka tsawwala sadaki kai ya wuce adadin sadakin da manzon Allah ya bayar lokacin auren matansa da kuma lokacin aurar da 'ya'yansa in don annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sadaki kuma yana da yawa tunda ma aure yayi amma ta wajen auratarwa manzon Allah bai sa sadaki ma 'ya'yansa wani mai yawa ba to sai mu amsa tambayoyi insha Allah wannan yana cewa mahaifinmu yana da fegi sai ya ce mana duk wanda yake da kuɗi ga fili can ya je ya gini mutum da yana da fili ya kira yaransa ya ce musu wanda yake da kuɗi ya je ya gini a filin to tambayar ita ce yaya matsayin waɗanda suka samu yin gini a filin idan an zo rabon gado wato abin da za a yi idan uba ya yi zalunci wajen yin kyauta domin wannan zalunci ne tunda Allah madaukaki ne halicci mutane a wadata guda ba kai kanka ka san ƴaƴan naka wani na da kuɗi wani bai da shi sai ka ce mai kuɗi ya je ya yi gini wannan zalunci ka shuka kuma yana nuna fifiko a tsakanin 'ya'yan shi saboda haka wannan kyautan gaba ɗayan shi yana asali na haram abinda malamai suka ce idan aka samu fili wani yaro ya yi gini a kai to abin da za a yi lokacin da uban ya rasu za a yi maginin da ya yi kima za a yi maginin kuɗi a cire kuɗin fili a ware kuɗin ɗawainiyar ginin kawai sai a cire daga dukiyar gado a bashi an fitar da shi wahalar da ya na wannan gini wannan ginin da filin gaba ɗaya ya koma mallakan magada ka duba majmu'u fatawa mujallal 30 shafi na 50 hakanan cikin muktasar na muktasar khalil sharhin sa mujallar da goma sha bakwai shafin ɗari da goma mai wannan tambayar ya ce an ce saki uku ana ɗaukar sa a matsayin saki ɗaya na a fahimta mafi inganci kenan to tambayarsa shin mutum zai iya dawo da ita a matsayin matarsa ko ima tunda an dauka saki ɗaya ne suka dawo da ita yana sahihu fiqh sunna amma mun sha faɗa idan magana ta je gaban alƙali ya hukunta uku turu uku ya tabbata me yasa malamai suke faɗin haka saboda akwai ka'ida ta usulul fiqh akwai ka'ida ta usulul fiqh an yarda akwai sabanin fahimta a tsakanin musulmai in na rike wannan fahimta ka rike wannan fahimta amma daga mun zo gaban shugaba sai ya dauki fahimta daya to dole ne ni isa kenawa dole in gina shi saboda haka idan alkali ya hukunta saki uku to wannan saki uku ya tabbata sakin guda uku ne dalili saboda labari da yawa da aka samu game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali sayyidina usman Ah, da wani sahabi lokacin da aka je aikin haji shi sai na usman yana ganin za a iya cika sallah wani sahabi yana ganin kasar za a yi ana muhawara lokacin sallah ya yi sai na ah, usman ya wuce gaba sahabin nan ya bi shi aka cika sallah yaya kai kana maganar cewa za a yi kasar kuma ga ka bi sai na usman a cika sallah saboda saba ma shugaba haramun ne don haka idan alkali ya hukunta abu to ana yana yanke gardama na sabanin fahimtar malamai wanda ya ce mutum ne yana da mata amma tana cutar da shi ta hanyar rashin kyautata masa da kuma tarbiyyar 'ya'yansa da shi kansa shi kuma ba ya son ya cutar da ita ko zai iya sakinta ko dai ya ci gaba da haƙuri da ita wannan shawara yake nema bayan mun faɗa mafi yawan malamai sun ce abin da aka fi so shine kai hakuri haka ma Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wa in karimtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kafira mafi yawan malamai suna cewa kai hakurin zama da mace ya ji a ce ka rabu da ita babu shakka akwai lada shi yasa Allah ya kudaitar da mu a haka duk da cewa ba laifi bane dan ya rabu da ita din me wannan tambaya yace ina hukuncin magaji da ya mutu kafin a yi rabon gado idan mutum ya rasu bayan eh, wato kafin a yi rabon gado wannan mutuwar tashi ba ta hana shi hakkinsa daga dukiyar wancan mamaci na fari kamar misali mutum ne ya rasu ya bar 'ya'ya kafin a raba gadon sai wani daga cikin 'ya'yan shi kuma ya rasu to idan an zo rabon gadon wannan mahaifin dole za a fitar da rabon wancan yaron da ya mutu kafin a yi rabu dole sai an fitar da rabonsa saboda me babansa ya riga shi mutuwa tun da ya riga shi mutuwa dukiyar Allah ya riga ya wajabta yana da nashin kafin shi ya rasu jinkirin raba gado baya hana mutum ya samu gadon shi ka duba fatawar lajina mujallar na goma sha shida shafi na ɗari biyar da ishirin da ɗaya sai ya ce to ya za a yi yaya za a guje wa son zuciya daga masu rabon gado a inda aka ce a ɗan gutsura wa dangin mamaci da ba su da gadonsa yana tambaya tunda an ce yana da kyau idan an zo raba gado idan akwai dangi a gurin a gutsura musu wani abu to shi tambayansa ya za a yi a guje mu son zuciya babu magana san zuciya a gurin domin shi kansa gutsura musu din ba dole bane abin da muka faɗa kenan in ka duba tanwir wa tahawir eh, wa tahrir ibnu ashur yayi magana a fassarar wannan aya ta suratul nisa'i lokacin da muka yi magana akan wa idza habara qismata ulul qurba mujallal na 251 littafin tafsirin at-tanwir wa tahrir mafi yawan malamai sun ce gutsura wa dangi wani yankin dukiya kafin a raba gado ba wajibi ba ne musahabi ne idan aka ce musahabi ne kenan lokacin da aka zo raba gado sai mai rabon ya ce to ku gutsura musu sai ka ce a banda ne ba wanda ya sai tilasta ka Allah ya sa mu gani ba wanda ya ce dole sai ka bayar ko kuma wanda zai ce maka a ga abin da zaka fitar ka bayar sai ka ce ni ba zan ba da wannan ba ga abin da daga dama zan bayar wannan ba laifi bane ba magana son zuciya ta wajen kyauta in aka ce kyauta abu ne wanda kaga dama za ka yi dan ka ba wa mutum karamin kyauta bai cewa ka cuce shi dama ba nashi ne. sai wannan yake ko musulmi da wanda ba musulmi ba za su iya haɗa kuɗi su sayi dabba su yanka a lokacin sallar idi na'am Allah yake ta'awanu alal birri takwa sai ce sannan idan lokacin kirsimeti ya yi fa suna iya yin haka sai Allah ya ce a ƙarshe kuma wala ta'awanu alal ismi wal udwan wannan yake yana halatta a yi HIV test kafin a yi aure da kuma general test mutum ya zama to ya ta yi yi gwajin kwayan ciwon kanjamau da shi da matan kafin su yi aure ko a yi gwajin Ah, mai ake cewa eh? eh, genotype genotype suna so a sani ko za su haifi yaro mai ciwon sikila da sauransu wannan yana shiga gonan eh, gaibi shishigi ne mai yawan gaske amma kuma ba laifi ba ne saboda mutane sun yi gwaji ba laifi ba ne ka duwa fikhun nawazil don ya shafi kamar matsaloli sabbin shigo ma al'umma wanda babu su a zamanin da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu su babu su zamanin sahabbai tabi'ai sabab gaba daya yanzu ne wannan abin ya fito yana da illa yana da illa kware da gaske illa dai ba laifi bane dan mutum yayi gwaji kafin ya auri mace ita ma ta nemi ayi gwaji mujallal uku shafi na 346 fikun nawazi haka nan al-kanzu samin shafi 510 fatawata ta abin nan ɗaya daga cikin fitattun malaman sa'udi wato abin da malamai suke cewa ba daidai ba ne kame da shi sharadi saboda sharuɗan aure tuntun an riga an san su rukunan aure an riga an sani da zarar yanzu ka ce hukuma ta tilasta to an samu ƙarin rukuni ko sharadi ba wanda ya isa ya ƙari ma addinin Allah tuntun Allah ya riga ya gama musulunci saboda haka sai dai ce babu laifi don an yi amma a mai shi sharadi wannan baya da asali bai kamata ba sai ya ce in ya halatta to idan ɗaya daga cikin ma'auratan ya ce ba zai yi ba menene shawara ita shawara a makamarin da mazan Allah yake cewa mustasharu mu'tamal shawara ba da amana ne haka ba da shawara ga wanda baka san shi ba baka san al'amarin ba da ka yi ka je ka nemi shawaran waɗanda suka san matan suka san halinka su ne kamata su shawarci amma dai yanzu ce karka auri mata alhali kuma ta kware ce saboda ba ta yadda a gwajin HIV ba bare shi musulmi yana yarda da musulmi sai idan an samu dalilin shakka abinda shari'a ta nuna mana kenan aslan duk inda ka ga musulmi dan uwa ne gare ka masoyi ne gare ka lafiyayye ne bayi da ciwo ba barawo ne, ba kaza ba ba kaza bane kana shi amana ɗari bisa ɗari sai in ka ga alamar zargi to lokacin ne za ka fara tuhumar shi shari'a ta ka dama ka yi bincike amma haka kawai ba ba wani dalili ka ce sai an yi bincike kana aje a binciko kai ne ma mai laifin Ta yace shin ganin tsiraicin mutum a cikin sallah yana ɓata sallah ko a'a to ya danganci abu biyu na ɗaya kana sallah kaga haram kana sallah ne garin gane-gane har idon ka yi gane maka al'auran wani shi ne yake cewa sallah ta ɓaci la sallah ba ta ɓaci ba dan mutum yana sallah yana kalle-kalle har ya kallato haramun sallah sa ba ta ɓaci ba sai dai ladan ne ana ta zabtarewa har dai a waye gari ba da komi duba fatawar lajina mujallar na shida shafin ɗari biyu da hamsin amma idan al'aurarsa ce wani ya gani fa yana sallah al'aurarsa ta fito ba wai ya ga al'auran wani ba shi da kansa al'aurarsa ta fito wannan kuma sallah ta baci duk wanda yake sallah al'aurarsa ta bayyana babu shakka sallah ta baci eh, wanda yana fatawa lajina mujallar na shida shafin ɗari da saba'in shi ne ce ko ya dace mutum musulmi ya sa rigan da idan ya yi ruku'u ko sujuda sai kaga kwankwasonsa a waje musamman matasanmu to al'auran namiji daga cibiya ne zuwa gwiwa daga cibiya zuwa gwiwa ka lura cibiyar ka din nan inda za ka sa belt ya zaga ta baya belt din za a ga ya yi sama belt ba a cibiya yake ba belt a mara yake ku gane mara kuwa tana ƙasan cibi ne da nesa to idan ya zama cibiyar ka in ta hito sallah ta baci to bare kuma wanda zai ɗaura belt ya yi ruku'u misali ana hangen wusa daga wannan gaba ɗaya sallar banza yi. wannan ya ce idan mutum ya banke wani da mota har ya mutu kuma dukkan su musulmai ne sai dangin wanda aka kashe suka suka dage akan cewa sai an biya su diya su ba su yaje ba kuma wanda ya yi sanadin mutuwar mutumin ba shi da kudin biyan diya ya za a yi kenan to dama kisa na kuskure ba wai mutum ɗaya ne ke biyan diya ba danginsa ne dangi ne gaba ɗaya za su haɗu a biya wannan diya ba mutum ɗaya ba ne da kamar kisa ne na ganganci wannan yana da hukunci da bai kisa na kuskure danginsa ne za su haɗu a biya kuma idan dangin mamaci suka ce ba su yafe ba dole sai an biya su komai daɗewa saboda shi ne hakki ne suna iya yafewa suna kuma iya lashewa dole a biya su malamai da yawa ma suna cewa bai kamata mutum ya ce ya yafe diya ba sai an bi matakai uku din nan haramun ne ka duba almuhalla mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari da ishirin da bakwai da fatawa islamiyya mujallar na uku shafin ɗari uku da hamsin da shida da majmu'u fatawan shekul islam mujallal na talatin da hudu shafin ɗari da saba'in da biyu idan aka buge wani da mota ko wani abu ya mutu to ku ba gwaninta ba ne ku ce kun yafe ba gwaninta ba ne sai an bi matakan nan da Allah ya faɗa a suratun nisa min ba'adi wasiyatin yusa biha aw dayn sai an tabbata wannan mamaci da aka kashe shi bai da sauran bashi a kansa sai an tabbata wasiya eh, bai bar wata wasiya wanda za a zartas ba Allah ya mun gane to sannan ku masu gado za ku iya cewa kun yafe ma wanda ya yi kisan ɗan uwanku domin idan kuka yafe kafin a biya ba su sukan mamaci kafin a zubi wasiya babu shakka an taka dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mun gane don haka ba gwaninta ba da zaran an yi irin wannan hatsari a ce an yafe ya kamata a ji matakai waɗanda shari'a ta nuna kuma babu laifi a sassauta ba wai dole ne sai an biya diyar gaba ɗayanta ba idan diya ta kai miliyan goma misali kana iya cewa a baka dubu ɗari biyar don ka faɗi haka idan kai kaɗai ne mai gadon babu shakka halal ne saboda ka ne kana iya neman kana iya yafewa ma gaba ɗaya wannan kuma ya ce mata ce aka sake ta kafin iddar ta ta ƙare sai al'adar ta ta ɗauke wato alamar shigar ciki kenan bayan wata shida ciki baya girma sai ta ce ta je asibiti aka yi mata skani sai gwaji ya nuna cewa ba ta da ciki duk da haka tana jin motsi a cikin da kuma ba ta al'ada tun daga wannan lokaci yanzu an shekara uku kenan alhali cikin baya girma kuma ba ta ganin al'ada shin za ta iya yin sabon aure ina ba za ta yi aure ba idan mace aka sake ta ta yi jini ɗaya jini biyu saura ɗaya ba ta gani ba ba ta ga wannan jini na uku ba ba za ta fita iddan nan ba sai ta ga wannan jini na uku idan ciki ne ya shiga to ga masabar malikiya za ta zauna ta jira shekara biyar shine ajali mafi nisa na wannan ciki shekara biyar ne in ka duba a fikhul islami mujallar na bakwai shafi na ɗari shida da talatin da bakwai amma abin da akasarin malamai suka faɗa ba masabar malikiya ba abin da akasarin malamai suke faɗa shine labudda min zawalin haufi min ha ba shekara biyar ba ma dole sai an kai lokacin da ba ta shakkan akwai ciki tare da ita to lokacin in ya wuce to sannan sai a ce ta yi wani auren amma in ba ta yi ba ta yi aure akan ita wannan auren bai inganta ba to amma malikiya ta ajiye shekara biyar bisa la'akari da cewa ba da za a yi mace a ce ta zauna dindindin kenan tana jiran abin da ba ta da tabbacin ɗaukewan shi amma shekara biyar an tabbata shi ne ajali mafi tsawo na ɗaukan ciki saboda haka in shekara biyar ya yi mata wannan cikin ba a haife shi ba sai ta je ta yi aurenta wannan sakin kenan ta gama iddar shi wannan jarabawa ce ta Allah tana aukuwa ga mata saboda haka ta koma ga wancan mijin daidaita zai fi mata sauki in ba haka ba kaga bayan shekara uku na sai ta ƙara biyu nan gaba ko wannan kuma yace shin annabawa da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen su suna sallah na ji an ce annabi Muhammad ne kada ya karbo sallah ina son ƙarin bayani ƙarin bayani kenan ai ta karatu babu wani annabin da baya sallah duk annabawa suna sallah amma yaya sallan annabawa yake na kuma ba a gaya mana ba don bai shafe mu an gaya mana na annabi mu ne saboda ya shafe mu ga yanda aka yi shi ya karbo nashi sallah su kuma ya suka karbo nasu wannan da kamar al'umma suna nan su ne za a gaya amma al'umma su dan da annabawan duk sun tafi yanzu annabi annabi mu ne da komo al'ummarsa shine aka yi mana bayani amma duka annabawa sun yi sallah sosai kuwa ka zo fatawa bin baz mujalla na 29 shafin 238 kuma in kana karanta alkur'ani ma za ka fahimci haka ah, wannan kuma yana cewa daga mutuwar mamaci zuwa wani lokaci ne ya kamata a raba gado babu lokaci amma abin da aka ce a gaggauta babu lokacin da aka ware cewa za a raba gado abin da aka ce shine aiki da abin da Allah ya faɗa min ba'di wasiyatin yusi biha dayn bayan an gama abu biyu din nan gama su kuwa kan iya ɗaukar lokaci wani kuma bai ɗaukar lokaci ya danganci yanayin mutumin da ya rasu wani in ya rasu mai dukiya ne kafin a gama bin basussuka da sauran sai an yi wata biyar ko shida wani kuma a ranar ma kafin rana ta faɗi za a iya gama komi to kaga ke na rabon gadon sai na iya zama a rana shi ko wancan sai bayan wata shida saboda dole sai an cire hakkokin jama'a yana bin bashi ana bin sa wannan uh, mu'amala da suke tsakanin mutum da mutum dole sai an tabbata an cire hakkokin mutane daga dukiyar kafin dukiyar take zama ta magada sannan kuma a yi la'akari da wasiyar da ya bari a cire kaga zai iya ɗaukar lokaci kuma yana iya zama da zarar an yi a da a duba mawajibul jalil a mujallar shida shafin ɗari hudu da shida wato kenan babu lokaci ayyananne da shari'a ta faɗa don raba gado ana la'akari ne da abu biyu din nan biyan basussuka cire hakoki daga dukiyar mamaci sannan kuma zartar da wasiyyar da ya bai sannan tambayarsa ta ƙarshe ya ce mutum ne yana zaune a wani gari sai ya tashi ya sauya wuri sai wani mutum ya maye gurbinsa ok wani wuri yake nufi ba gari ba tun da ya koma wani wurin shi idan ya sake dawowa za a tashi a bashi wannan wuri eh yana da kamar yadda ake zaune a masallaci din nan mutum ya shigo ya samu guri ya zauna da ya tashi ya canza wani guri in ya dawo za a bashi guri haka manzon Allah ya faɗa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa huwa haqqu bi ka duba al adab al mufrad hadisi na 1138 da zaran mutum ya zo ya zauna a guri wannan gurin nashi ne har a gama wannan majalisi in ya tashi ya dawo dole ka fasa mai ka bashi shi ne abinda da ba yake faɗa in mai wuri ya zo ya kuma sai ya nadi wannan kada magana ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب